wanda yau sha biyu ga watan rajab hijirar manzo Allah kira da amince Allah tsara da masa aminai shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan maris miladiya dubu biyu da ashirin a wannan masallaci mai albarka na ashek jafar muhammad adam rahimahullah da ke garin da tsundi idan ba a manta ba a darasin da ya gabata cikin kitabul azan na wanda littafi mun kwana a babi na ainihin takwas ke kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a babi na tara. قال المصنف رحمه الله باب حد المريض أن يشهد jama'a باب da zai maka bayanin hukuncin matsayin marar lafiya ko iyakar marar lafiya ne ya samu damar zuwa ya sallar jini idan ya samu sarari ya iya zuwa in bai samu sarari ba to ya sallarsa saboda jinya a gida ko a inda yake rashin lafiya asibiti ko abin da ya kama da wannan a wannan zamani al bukari ce قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني ala قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها وذكرنا المواظبة على الصلاة والتعذيب لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات به فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليسلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل عصيب إذا قام في مقامه لم يستطع أن يسلي بالناس وعاد فعادوا له فعاد الثالثة فقال إن كنا صواهب يوسف مروا أبا بكر فليسلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه كفة فخرج يهادى, يهادى بين رجلين كاني أنظر رجليه تخطان من الوجه فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومع إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أوتي به حتى جلس إلى جنبه إلى للعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بثلاثه والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال براسنا راه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما Imam Bukhari ya kawo hadisi mai lamba ta 664 hadisin da na na'isha da Allah tabbata a gare ta take cewa kunna inda aisha in su sabai da Allah tabbata a gare su suna cewa kun kasance tare da na na'isha yadda Allah ta tabbata a gare ta fa zakarna almawabadha ala sala muka tattauna akan muhimmanci na halartar sallar jami'i wa ta'zimin muna girmama labarin sallah din ah, qalat da na saboda ta nuna muhimmancin sallah a cikin jama'a sai take ba su labarin da zai daidai da abin da ake tattaunawa na muhimmancin zuwa sallah din jami'a lokacin da rashin lafiyar matsalar kira da abin sallah su ƙara tabbata a gane shi tsanani mar da zai ma da fi jinyar da ita ya rasu ba a tsaron tuttala wata rana sai lokacin sallah ya yi ƙwawon zina aka yi kiran sallah ba tsala maru a babakarin fali sallin bin nan sai ma yi kira da hankali Allah ya tafi da gare da ce ku je ku umarci sai na bakar ya yi wa mutane sallah ba kila lahu sai aka ce da manna Allah inna bakarin rajulan asiri na bakarin ya kasance mutum ne ba mai raunin zuciya ma'ana wanda yake mai raunin zuciya ta fuskar tausayi da kasa jure nauyin abu idza qama fil maqabir lam yastali an yusallibin nan, ka sani ya ma shi Allah idan ya tsaya inda kake tsewa ba zai iya jurewa ya yi mutane sallah ma'ana ko koke-koke, ko kuma tausayawa cewa yau ga ba manzo Allah ba shi ne gindan mutane sallah ba zai iya hana shi ya gudanar da sallar manzo Allah bai mai da martani ba wa ada bayan an dan jawo lokaci ya sake maimaitawa marruwa ba bakan balin tabbibin nan Fa'adu su kuma suka ƙara gaya masa fa'alu suka ƙara shi masu ah, ina babakarar rajulan nasir a da salisa ma'aiki ya zagi maimaita wannan sako na ta karo na uku wa kala inna kunna sawahib yusuf kaga inda zaka san mata ne suke karmata da wannan martani suna na Aisha ki kuma sun kasance ba kamar irin nau'in mutanen annabi Yusuf matar annabi Yusuf masu jayayya a gaskiya eh, annabi Yusuf alaihi salam shi ma haka ya shafi jami da mata in ya faɗi wannan suke wannan in ya faɗi wannan suke wannan to haka marru ababakar falli salli min nan ba shi a karo na wuce ce je wuce da sai suna abubakar ya je ya yi mutane sallah fakar da abubakar ne fasalla sai sai na abubakar ya fita ma'ana fasalla ya je wa mutane sallah ko wajen da nabi sallallahu alaihi wasallam min nafsi kifatan ba shi kira da mutane Allah sai an tabbata gare shi sai ji a ransa wato ya ɗan sami sassauci da zai iya ɗan fita a gane fakar ne hada bai da rullai wanda Allah kira da wanda Allah kira tafi da gare shi a wannan sauƙin da ya samu sai ya fita yana dafe kafaɗin mutane guda an gane hada shi ne yana tafiya tsakanin kafaɗin mutane guda biyu ma'ana mara lafiya ne sai tsanani kaga zai iya yin dafe ya ɗan yi tafiya in abin bai kai sai an ɗauke shi a tsakanin mutum ka ka'an ni an zo rajulaihi ta kwakwano min alwaje mai ruwa ya yi cewa kamar ina kallon da guda biyu suna jan ƙasa a saboda jinya saboda ciwo fa'ara na gudun fa'ara da abubakar an yi ta'akkara lokacin da mazala tsira da abinci Allah su kara tafi da gare shi ya fito sai sai na bakar ya yi nufin ya dawo baya inda mazala ya zo shi kuma ya yi baya saboda ne saboda girmamawa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa au ma ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki kira da abinci Allah su kara tafi da gare shi ya masa imani ba na yi masa nuni da cewa kamar istamir ya ci gaba an makanaka ma'ana ka tsaya a inda kai kar ka dawo baya sun ma'uji bi hajja da rasa ila jambi har aka kawo manzala tsira da abin da Allah tsara da mutane gare shi aka ajiye shi gefen sayyidina abubakar an gane ma'ana mutum biyu ne a san wani liman da da Allah da sayyidina abubakar ila lil amaj imam amaj wanda shine marwayacin ah, wannan hadisi aka tambaye shi aka ce masa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar yusalli bi salati wal nas yusalluna bi salati abubakar yanzu kana nufin ma'aiki kira da amsa Allah ka ga da gare shi ne yake yin sallar Sai na abubakar kuma yana sallah da sallarsa ma'ana yana kwaikwayon sa yanzu nan mazala ya samu dama har ya fito wannan su salluna bi da abubakar su kuma mutane suna sallah da sallar sayyidina abubakar na ba za na gane tunda har mazala ya samu ya fito in kwa in kun tuna mahallin kai haddal marais an yi sallu jama'a ko fadan mutum gwargwaron abin da mara lafiya zai iya fitowa eh, sallaci sallah cikin jama'a ma'ana ya sallah a cikin eh, imam ahmad shi ke cewa fa qala bi rafi nam ahmad ya amsa cewa yi haka ma'ana yanzu da manzo Allah ya fito sai sai na bakar ya koma yake bin sallar manzo Allah domin ka'idar ita ce in manzo Allah yana cikin to ba liman da shi tunda ya samu ya fito a masallaci yanzu shi ne ko da amfara ina ba dama an gane ko da an fara sai na bakar zai koma kuma ya koyi da sallan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi daga shu'ba an al-amas babu wa zada abu ma'awiya abu ma'awiya shi kuma a ruwayarsa ya kara da cewa jalasa an yi tsara a zubakarin ma'aiki ya zauna ne a hagun ɗin da yana daga nan arin abu an gane? wa kana abubakar yusalli qa'iman na abubakar ya kasance shi yana sallah a tsaye don mutane su gani in ya koyo ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma mutane sai su koyi yana jiyo muryar manzo Allah shi kuma mutane suna jiyo muryar sa قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين فقص رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري أن الرجل الذي لم تصلي عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب حديث عبيد الله بن عبد الله ina cewa na Aisha ta ce lokacin da jinyar maki kila da amince Allah su tabbata a gare shi sai nauyi washtar da wada ciwon sai ya tsananta استعذن أزواجه أن يمرض في بيت sai manzala sai da Allah ta tabbata da gare shi ne izinin matansa cewa yayi jinya a daki ma'ana kana jinya kana da mata fiye da daya kuma jinya ce tsanani ba za ka iya tashi daga wannan daki yau ka koma wancan daki ba za ka iya neman a tattauna a samar da maslaha don ka koma ɗaki ɗaya ka yi har Allah da Allah ya baka lafiya to har manzo Allah ya yi ya nemi izinin matansa guda tara cewa a yi jinyar saman a ɗakin na na sha ma'azina lahu sai suka masa izini kaga kenan har ana jinya ma kwana hakkin su bakara da bainar rajulai da kusto rajulahu al'ard aka ɗauki manzo Allah tsira da Allah Allah tsara da bada gare shi da guda biyu suna jan ƙasa ba na irere ne da hutu in sun ja za a gaza ne an gani wa kana bayyana al-abbas wa da na ana jalili cewa ya kasance a tsakanin kafar al bin abdul mutallib da kuma wa wani mutum guda daya ubaidillah mai ruwayar hadisin sai ce da abdullahi ɗan abbas ma ƙalar aisha ba ƙalar ne a fazakar su zalika libin abbas ma ƙalar aisha na ambata wannan labarin kai ga abdullahi ɗan abbas da abin da na aisha ta faɗa ba ƙalar ne sai abdullahi ɗan abbas ɗin yake cewa da ni wahal haka ne ko? tadiri manar rajulun lalai lamin tutsan mai aisha ka san mutumin kwa da na ra'isha ta ƙi ambatan sunansa ƙultula sai ta a'a ba su ne yin wai da laƙon ƙwada huwa ali bin abin tsalib ai tana nufin ali bin abin tsalib ne ya ta fita gare shi akwai tattaunawa sosai akan wannan matsala na san dai na sha fito muku da ita fili a karatattuka tun da wannan halittin ba karan farko ya fito a nan cewa kanna na isha da sayyidina ali bin abin talibin akwai rashin fahimta akwai rashin fahimta wanda ta bayyana tun a gaban ma'aiki sallallahu alaihi da ma matsala ya san da matsalar irin matsala ce ta yau da gobe wanda har yanzu na in ka sami kannan miji da matar yayin ba a da wuya ka samu in ka tara guda goma ka samu guda ɗaya wanda ta fita da ka a ce duk 'yan uwan mijin da suna son baya faruwa sai ka samu 'yan uwan mijin sun tsani matar yayansu musamman in akwai soyayya da kuma kyautatawa sai hasara da zurutu da ciki a yi ce mata hasara saboda haka wannan matsala ba wai a nan take faru ba ta daɗe kaga har a cikin sabbai an sami shi da na ko sunan da na ne don ta faɗa abin kirkin sama ba ta fa an zo kansu ta daɗe mutum biyu ne suka dauke shi da abbas da kuma wani mutum guda ɗaya wanda in kana kwakwalwa za ka gano mutum guda ɗaya ga shi ma an faɗe shi an sau da haka akwai rashin fahimta don haka inda yake cewa inda kuna sawahi bai yusuf can hadisin baya a nan ana nufin zuwa ba ta kamar yadda muka bara ko saboda mai saboda sun kasance dama a labi yusuf kamar yadda na faɗa a sun yi mata irin wannan kuma na na'isha ta kawo alternative za mu ji shi a can gaba ta faɗa wa hafsa binta umar cewa a sa mahaifinki mana saboda in gani mahaifina yana da raunin zuciya ba zai iya muka za ka za ka za ka a gaban manzala kuma ake tattauna shi ya sa ba da manzala ya tashi faɗar laifin matan bai ce in naki ba ko sai ya faɗa inna hunna ya kawo shi a sigar yanzu ko yawwa saboda haka sun suka tsaya suna tattauna wannan maganganun har ma mazala ya ji kawai bai kamata ma a tattauna wannan a gabansa ba don haka ya ba da umarni umarni na kai tsaye cewa dole sai an yi aiki da maganarsa sannan a wannan hadisi can gaba imam ibn hajar zai tattauna matsalar ababun wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam a can karshen babun maghazi insha Allah ta'ala za a tattauna yadda wannan bayani ya dinga fita dalla-dalla ko kuma sharhin da ibn hajar ya kawo na wannan hadisi akwai fa'ida idan imam ibn hajar ya ce fa'ida yana nufin zai ƙara bayani wanda zai yi bayanin abin da ƙila zai ƙara fa'idanta da kai dangane da wannan hadisin da muka kawo yake cewa za da hamad bin abin suleiman an ibrahim fi haza hadis an na ababakarin huwa laziz aisha an da shira ala ra'asin rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi amur umar bisala cewa yadda abbakar shi ne ya ba da shawara yawa da la'isha nuni yau ma'aiki matsila da amince Allah su kara tabbata a gare shi cewa a umarci ta yadda umar ya yi wa mutane sallah an gane wannan hadisi zarar kutsuni ya fitar da shi fi musulmi wa da malik fi riwayati allafi da karnaha qalat hafsa li aisha ma kunti la'uqibu minki khairan na na hafsa take cewa ban kasance ba in samu alheri biye da ke ma'ana tun da dai mun Allah ya tana ta hasa uku alherin da za a iya samu a cikin wannan limanci to dole na na isha ta shiga gaban wa na na hafsa sau da ba dama falala da daraja ta gidan sayyidina abubakar ba irin ta gidan sayyidina umar ba ce Ta zarar dama a bayyana duk wannan ji yana da falala yana da daraja amma a matakin farko waye din na baka a matakin na biyu sai na umar sannan kuma haka abin ya to sai na su sai na rufe kuma bai. haka aka jiro in kana so ka san wannan ka karanta asharatul mubashirina bil janna wannan matakin daraja haka yi babu al-rukhsa fil matar wal illa an yusalli fi rahalihi Ba na arba'in kenan cewa saukin da aka yi a yi sallah saboda ruwan sama ko wata illa mutane su yi talla a gidansu an yi salli firali mutum ya talla a gidansa masaukinsa حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أذن في الثلاث ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرهال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرهان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن زياب عن محمود بن ربيع الأنصاري عن إسبان بن مالك كان يعم أمه وهو عامى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والصيد وأنا رجلا ذرير البصر فسل يا رسول الله في بيتي مكانا أتك له مسلى وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أسلي فأشار إلى مكان من البيت فسلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن عنس wanda yana cikin motsa daga abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar ya kasance an yi kiran sallah a wani dare da aka yi sanyi da iska sun maƙar sai abdullahi dan umar zai allawa an zai ke cewa ala sallu fi ma'ana ku saurara kowa ya yi sallah a gida sun maƙar inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abdullahi dan umar ya kasance yana cewa kan ma'aikin kila da amince Allah tare da fita gare shi kana ya amuru ma'azzina idza kanat lailatu zat bardin wa matarin yaqul ala sallu fil rihan ma'aikin kila da amince Allah tare da fita gare ya kasance yana biyowa ladanai izini ko ladanin izinin cewa in wanda aka yi sanyi da ruwan sama tunda yanayin sanyi yana biyo baya idan an yi ruwan sama da daddare ko da lata sai kuma a tsananin sun yi wannan har a yanzu ma haka yi faruwa to idan an samu wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ladanai cewa in sun kiran sallah su ce da mutane kowa ya sallah ne saboda me saboda a samu sauki a ce akwai sauki shi yasa Imam al-qari ya zama an rubuta fil matar wal illa ayy salli fi rahani saukin da ake yi idan an samu ruwan sama da wata illa shi ne kamar sanyi an gane ko kuma taɗi wanda zai kawo a hadisin gaba ya kowa ya zala gida tsanani ne mutane suke tsananta jawa kansu wanda in ka karanta sunnar da zara suna suna yadda take kana kogar ake yi za ka samu turki iri da suna ciki ba za ka matsanta jawa kansu in aka yi ruwan la'asar aka ce gwargwali aka yi sanyi kowa ya tsallar magana wanda da ya ba wanda ya dole da nan zalar amma an ka kasance kai mai yawon tsaye ne za ka ko an yi ruwan sama ko an yi mai sai ka da yawo mutum da za ka je yawon ban zama ai mafi mahimmanci shi ne ka sallah a zalar sai ka haɗa da yawon nan amma an san cewa wannan shafin zai hana ka yawo sai ka zaman ka a gida ka sallah magarba ka da shi a cikin iyalanka ka jami jami kawai daga nan kowa kuma ya mutu hadisin gaba mai lamba ta ɗari 667 hadisin ah, mahmud bin ramir al-ansari cewa an isban bin malik kana ya ummu qawmuhu wa huwa ama sahabin ma kira da an ta tafi da gare shi ana kiransa isban bin malik ya kasance yana jagorantar mutanensa ya musu sallah halin kasancewarsa makawo wannan ƙala mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shi wannan jibar din da ya dala tabbata da gare shi ya kasance ya ce da ma'aikin kira da hamsin Allah su ƙara tabbata da gare shi ya ma'aikin Allah ina ta kunu a haka ne ko ina ta kunu zulma wa sayi wa ana rajulun darirul basar wani lokaci akan samu a yi tsananin duhu ga taɓi ne ta bulbuli a sai shi ne tafalfali wannan mutum ya taka an samu santsi zai ya faru wa ana rajulun zare da masalli kuma mutum mai raunin gani salli ya rasu lafi baiti makanan asta kada hun musamman ya Allah ka je mai gidana ka yi talla a wani guri wanda ni kuma daga nan kaya kafa mun masallaci a gidana an gane wannan gayyata yau da zalla tsira da da Allah tsira da mutum a gare shi fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala aina dhahaba an usalli an usalli sai yace da da Allah tsira da da Allah tsira da mutum a gare shi a bayan manzo Allah kai ya zo gidan nasa sai yace da shi ina kake so in yi sallah fa ashara ila makanin min albayt sai nuna masa wani guri a gidan fasalla fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi talla a wannan gurin kaga daga nan wannan gurin ya zama me fasallaci. mutanen gwa zai iya jawo su iyalansa zai iya jawo su kenan ya sallar sa ina idan an ba shi me ijaza daga lokacin ya samu sauki in bai je masallaci ba manzo Allah zai ba shi da ya faɗi larurori masu ƙarfi shi yana da raunin gani ga wani lokaci a ruwan sama da kulkuli kuma ga shi da in an ka samu wannan mai gani mai na yaya shi kafin da nan ga kaga akwai matsala ko shi yasa imamu bukari ya kawo maka ciki a cikin arrafusa bil matsar wal illa an yi talli bi rahani aka kawo maka hadisin cewa mai raunin gani yana da wannan damar haka nan inda wata illa mai karfi wanda har masu gani su ma da iya jaba su da mafi sauki a yi amfani da wannan sunnar a shallah gida shi ne abin da ya gina ke wallahu alam babin halin kallin imam liman hadara wa halin ya fito mai yawon juma'a fil matsar tambaya ce imam bukari da sunan babi har guda biyu tambaya ta farko hal yusalli al imam liman hadara liman zai iya yin sallah da iya wanda suka zo saboda masallaci bai shiga ba ga wata ga wani dalili ya hana mutane zo wa hal yaqbu yawm al juma'a bil madar kuma a ranar juma'a ba sai an yi tare da cewa kila a ranar an yi ruwa mutane mai samun sun zo to iya juma'a za a kofa sai an hada da hudu ba kamar yadda aka saba a satuttukan ma da ba a yi ruwa ba za mu ji hadisan da imam bukari ya kawo a wannan ba. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب قال سميد عبد الله بن الحارث قال خطب خطبنا بن عباس في يوم زير آه، رب فأمر المؤذن لما بلغ حي على السلام قال قل الصلاة في الرهان فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا وقال كأن كنا أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها أزمد وإني قريت أن أخرجكم وعن أمار عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس انه غير انه قال قريت ان اوصمكم فتجيبوا تدوسون الدين الى ركبكم hadisi mai lamba ta ɗari shida da sittin da takwas cewa <clears throat> abdullahi bin al yana cewa kaɗamana ibn abbasin fi yau da zi tsararrigi abdullahi ɗan abbas wata rana ya yi mana hudu ba ma'alli shayi hali ya kasu yau mai juma bin mazan ko to gaji abdullahi ɗan abbas ya yi hudu ba a ranar an yi ruwan sama ana yayyabi ba rajulin ana yayyabi a lokacin an gane bayan an ɗauki ruwan sama an ci gaba da yayyabi fa amara da mu'azzin lamma ta hayya ala sala amma duk da haka dan ya nuna maka sauki da bin sunna lokacin da ladani ya zo gurin hayya ala sala sai ya ce shi kul as-salatu bir ga ya mutane da ke kowa ya sallah gida duk da yana ne kudu ba a ranar juma'a wanda bai zo ba an da juma'a wanda yake ciki kuma shi zai sallar to a lokacin zara ba abin ila su sai mutane aka dinga kallon kallo wannan ya duba wani wannan ya duba wani na an daddaura kamar abin da ya zo musu bako ba ka annan an garu kamar sun kyamaci wannan abin da abdullahi dan abbas ya yi a tsara sai abdullahi dan abbas ya ce su ka annan kuma an karfin kamar kun kyamaci wannan haza wannan aikin da aka yi yau kamar ba ku ji daɗin sa inna haza fa'alahu man huwa khairun minni wannan abin da nayi wanda ya fi da alheri ba ya taba aikata yani annabi sallallahu alaihi wasallam mana ya musu bayani cewa manzo Allah kira da manzo Allah ya tafi da gare shi ma ya taba yin haka inna azmatu ai wannan wani abu ne ya auko mana an gane wa inni karaitu an ukhrijakum ni kuma ina kyamar mazanta mu wannan kaman wani abu ne takura ta zo ba kowa da yake sanya shi zuwa masallaci ba amma da wani abu ya zo wanda ya fi karfin mu ya za a yi wani hamad an asim an abdullahi bin haris an ibn abbas daga abdullahi dan abbas din da ya wancan hadisin ta wata hanyar nawo غير أنه قال كريت أن وصمكم ni na ji kyamar da matsanta muku dora muku nauyi wanda ji kula ta dosu na tsini ila rukunukum za ku iya zuwa masallaci amma duk ga a kamarin kun dukkan kwanzotar an gani ma'ana ta kwalkwali ne yawa gani kun tattako shi kun zo da shi na masallaci na yi haka kamar yin wannan matsawa saboda haka abdullahi dan abbas ya sauka kawo safa saboda ya taba ganin wannan abun a gurin wa a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت ابا سعيد الخدري فقال جاءت سهابة فمطرت حتى سال الثقب وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته مسلم ابن إبراهيم لقي أمكو أولا لو بسيئة كان زمن ما لم الإمام البخاري زمن قال بخاري حدثنا مسلم ابن إبراهيم والنجم مثل مسلم في جزيانة شارعه البخاري ومسلم to ga hadisi imam muslim ya baiwa bukari shi shi yasa ma bukari ya haddasa na muslim bin ibrahim ɗalibin ya bata ne a shekaran yana cikin tawazo da kuma ƙa'ida ta ilimi wani lokaci malami ya ɗau ilimi a gurin wa ɗalibin saboda Allah ne mai bayarwa ya ba shi ilimin da mai baka in kai girman kai ɗaka samu sai ya wuce ka yana cikin abin da a irin wannan zamanin za ga akwai matsala dan ɗalibin ga kowani wanda kake ganin kai a ƙa'ida yana ƙasa da kai a yadda nan kai ke so ya samu wani abin na falala ta ilimi sai kuma hasar da ta shiga kai gana kai ƙasƙanci ne a kanka a gurin kana karatu kuma yi jahili da ka ganka a cikin wannan matsalar billahi da zan ka zama cikakken ke shetan ya ɗaura maka rawanin girman kai ba baka sani kuma kai rikin sa'a ta sana ta shiga inda za mai ta gurin zuwa ga kusa mutu hasada wani mai hikima yana cewa ya ɗan ya ɗaya wasu tallan abu uku sai dukkanin kowa sun yi musharaka ko kuma ya karɓa kafin eh, shaidan ya ɗauke shi ya tafi tallan sai ya sha ta. tallan farko abin da ya ɗauko zalim tiri tiri tiri zai tafi tallan za nan da nan sai shugabanni suka ce da tsaya tsaya tsaya wannan namu ba mu shi ne ta huta. suka karka kayan shi yasa ka samu a yanzu wanda suka fi kowa zalunci zuwa yanzu shugabanni ana samun ɗaiɗaikun mutane su zalin da ba kamar shugaba ku hajar ke ɗan da zai tallatar da ita suka karni ya ɗauko kishi zai tafi yawon tallan ta mata suka tare shi suka karfi ga ce wannan namu ne ba buƙatar da an je reza akwai ba su yi kahuda da ya ɗauko hasira zai tafi yawon tallan sa zai malamai suka ce ba mai janar samu duk duniya ba wanda ya kai malami hasira ba ya so ya ga wani irinsa ya samu ma ko musamman wannan irin zamani da ɗalibai da malamai ta yi musu kafi wallahi sai wanda Allah ya tsere su tashin hankalin da ya ga wani tsaranta ya yi wani abu musamman yin suna da wani gida haka ɗalibai masu in aka samu wani ɗalibi ya fi wani hazaƙa haddada aiki nan sani kuma baki ya ba da ƙa'idar yin hasada in ka wuce wannan cuta zama mai matsala sai ka nemi isti'aza daga shirin ya so ka samu nasara kan hanya biyu in Allah ya hore mutum kai masa hasada ba wai don jin haushin abin da Allah ta'ala ya ba shi ba kai ma fata Allah ya ba kudi Allah ya wani mutum dukiya yana aikin alheri da ina ma ni nake da wannan damar ni ma nake aikin alheri ba da su wannan an gane lalabarin da fiya ne sannan sai ilimi da mai cikin aikin alheri kai ma kake fatan Allah ya sa yadda ka dage da karatun nan Allah ya sa wata rana ka zama ku shaƙin malami ka samu damar yin abinda wanda nan uwana ka yi ke in kai wannan baka ka amma hasarar da mu a yanzu sai mana ka dudu hasarar neman gushewa ta wannan nimaci kuma ita ce mai matsala wallahi kana da wannan ya kamata a maka rufe sai aljihun sun samu tattarar zama a kun san da hasara ba ta tasiri ni mace kushe sai aljihun sun shi shedanu daga kaji ba ka so kawai sai ka wannan nimar ta fara kushewa ka san kai dai bakin ka aiki kaɗai ba zai tasiri ne kusa da nimar ba daga lokacin da ka furta ba ka so sai a jirin su kaya da ba su ke danu ne aikin suke jira su ji wani zai ka karɓe masa kimar sa kai kuma daga ka ga wannan kimar ta wuce sai ka fara nuna shi kenan an samu matsala kuma an shiga uku Allah ta Allah ya mana tsaye Imam Bukhari ya kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ja'an sahabatin fa mataran ko wata rana an tambayi abu sayyidin kudiri yana cewa da aka sahabar nufa matsara wata rana wato ga dabarai ya taho mana ya zo sai ruwan sama mai biyu hatta tsara sa'ab haske da rufin masallaci ya dinga yoyo wakana min jaridin nakal rufin masallacin kuma a lokacin ya kasance an yi rufin nasa ne daga tankar da dabino to qimatu salah hakan kuma aka tada sallah wa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasjud bil ma'i wa sayd abu da yake kudiri yake cewa a haka da kamar Allah sai ran jalla ta ta bada gare yana sujjada a ruwa da tabo a kasan masallaci saboda masallaci kaman ka ce yayi ya jiki hatta ra'aytu asr al-qim fi jabhatihi abu sa'il al-kudri yake ta hatta da naga wato mannewar taɓo a koshin maki kira da mutane Allah ya sabu gare shi wannan yana nuna me in ka kalli babu hal yusalli al-imam biman hadara wanda suka zo masallaci zai iya za a iya sallar da su kar kuma da hadisin ya nuna maki bai taho masallaci bayan an yi ruwa ba ina cikin masallaci ruwa ya saboda haka iya wanda suka zo da abu da irin kuduri da su aka yi sallar ba sai a tun da ruwa ya zo tafi gida ba mun sallar da gida sai a yi sallar a haka a nan na ba dan bayyana in aka yi sallah daga nan kowa sai gida sannan a wancan hadisin na wanda muka karanta kuma alam muka ji hudu ba ta Abdullahi dan Abbas halin kasancewar ana ruwa ala hadathana Adam قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن آه، سيرين قال سعيد أنس بن مالك يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجل ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حسيرا وانا ظهر طرف الأنسير فسلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس بن مالك آه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي الضحى قال ما رأيته سلاها إلا يوم أنا بن سيرين هنا سوى ناجي أنا بن مالك هنا أنا أنقاني qala rajulun min al-ansar wani mutum daga cikin sahabbai mutanen Madina yana cewa la asali as-salat ma'a ya rasulullah ibn bana iya samun damar zuwa in sallah tare da wa kana rajulun zakman shi kuma mutum ya kasance mai kiba ne an gane mutum ne mai jiki ba kullum ne shi in samun zuwa masallaci saboda kibarsa ba mutum sunan mutum ba a wannan hadisi amma fa sana alin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wata rana sai yau maki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wato yi masa abinci saboda me saboda ya gayyace shi dan ya je ya ci abincin fada aho ila manzili sai ya ma aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi gidansa fa ba sata lahu hasiran sai masa shimfiɗa tabarma wanda za a ƙarfa lasir sai shi wanda mutumin ya yi ya fi a gefen damar da saboda yana ganin a cikin damar akwai wata illa da yake gudun kar a je a yi talla a kan najasa saboda aka fasalla a layyar sai zai mazala tsira da amince Allah su kara tafi da gare shi ya talla raka a biya kan wannan tabarma ba ƙala rajulun min alin jaro da la'anar Yana Malik shi wannan mutumin da aka je gidan nasa a yana daga yake da Anas dan Malik a kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam saboda da hantsiya ta ne shin da Muhammad da Allah da an da Allah da ya kasance yana sallar walhali kala qala sai ana zai bashi ansa ma ra'aytu sallaha illa ni ma da ba ganin sa ya sallace ta ba sai yau wannan yake nuna ne abubuwan da yawa za ka kalla na fi fikimin wannan hadisi na farko dai manzo Allah yana amsa gayyata ta kowa da kowa cikin sabbansa saboda tawazu'un sa da kankan da kan da kuma mai makarimul akhlaq wannan yana nuna taushin halin da shi da tsara da ke kyawar mu'amala har a yanzu in kana so ka zama mutumin kirki ka amsa gayyatar wa'anda suke ganin kamar in sun gayyace ka ba za ka ji sai ya zama sun samu nutsuwa cewa kai a tsakanin samu ɗanka na jagora mai sauƙin kai ne sai da aka yana an kaga ita kuma an ba shi abinci a gidan da aka gaishe shi ci baya cewa shi ya yi tunda annabi ne mutanen da kuma kaza ne ba zai ta abinci da a'a sai ta abincinsu ko ma don albarka ta ƙaru a cikinsu yake cewa kuma ya yi sallah akan tabarma tabirin ma ka ga da ji tunda ka ji an ce an mata yayi ka san ba sabo gobe tsohuwa sannan in an mata yayi biya nuna ta yi ne yarki an gani kuma mazalla ya yi sallah da kanu a lokacin walha wannan yake nuna wala ta fara daga rakana kuma shi ne dangare ya sha din kenan hadisan sallar wala ke sa ya kira ta sallar duha kaga ita ma tabbatar da cikin sunna kada wannan zai ce maka asar wala ah, ba hadisi mai da ga hadisi da cikin bukari wannan hadisi na ana ya tabbatar da cewa sallar zuwa kuma ta fara daga raka'a a biyu tare da cewa suna cikewa raka'a na takwas ita ce sunna sauran sahabbai sun tabbatar da cewa sallar zuwa raka'a a takwas sau da haka kada ta wuce haka za mu kara ko باب إضوى حضر الطعام وقيمة السلع باب جزيبا كو تدتونا إله كنت إذا أذكاره أبنتي كما قال إذا أتاري إقامة السلع يليل أبني وكان من عمر يبدأ بالعشاء وقال عبد الضرداء من فئه المرء إقباله على عادته حتى يقبل على صلاته wa qalbu faribun Abdullahi dan Umar kamar yadda asar din ya tabbata a nan a cikin Bukhari ya kasance idan an kawo abinci ga lokacin sallah ya sai fara da abinci al'asha ana nufin abincin sallar isha ko kuma na bayan magariba abincin dare shi laraba su kira da sau da haka idan an kawo abinci ga lokacin sallah ya Abdullahi dan Umar cikin sunna yana farawa ne da cin abinci ko ba komai zuciya za ta koru ga barin tunane-tunane ba za a fitar su wuri da sauri misalin nan mutu amsin a an ci abincin an zan yanzu mai rikin sallah ba kuma dan an fifi da sallah ne an fifi da abinci na kan sallah ba abin da ake zuwa samun ne nutsuwa abu garda yana cikin fikihunsa yana cewa min fikihin zara إقباله على حاله حتى يقبل على صلاته وقلبه صارم yana daga cikin bikin mutum ya fuskanci bukatarsa cikakkiyar fuskanta hatta yi kubula ala salati wa qalbu farid har ya gama wa'annan bukatun ya je wa sallar da zuciyarsa a kubuce har ta tunanin komai mutum mai fikiru ma'ana mai basira shi ne wanda zai kammala duk bukatu kawai sun sallah zuciyar su a kaɗaici ba wani tunanin tunanin aiki misali kaza ban gaba ta ba yanzu saura kaza na dai kaza in ne sallah ne a kana yi a haɗuwa muka bukatun ka bin sallah in ba sa ba a nan za ta ne wasu wasu daga nan sallah za ta rikici kana tunanin mai bukatun ka saboda haka yana cikin bujin ka in kai mai basira ne in ka kana da bukatu a gaba kammala su wanda zai kammala sai ka shiga sallah dan ka samu ka shedan yi tasiri a sallar ka Imam Bukhari yana cewa haddathana Musaddad qala haddathana haddasa al-Hisham qala haddathani Abi qala sami'tu Aisha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza wudi'a al-asha wa qimat as-salah fabda'u bil-asha Ma'aiki kira da an talar ta tabbata a gare shi kamar yadda na na shi ta cewa ta ji shi yana cewa idan an ajiye abincin dare ko ƙimatu sala kuma ga jira za a yi kama sallah ba an riga ni kama an gane an zo lokacin sallah ya yi an gane fafi da ubil a shafin na zala fara da abincin kaga wannan mene ne nasti na tarihi ga jiran kirki yana nuna kuma ma'aiki ba ya gaya maka cewa an alkawai na abubuwan guda biyu sun haɗu to fara da cin abinci saboda da saboda samun nutsuwa cikakkiya ko ba kuma in yi wani yaji ka ko ma in nutsuwa ce baka da ita to yanzu za ka mutu cikakken nutsuwa ala hadasana ya yi bin bakairin ala hadasana lais an uqayl an ibn jihab an anas bin malik an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qaddima al-asha fabda'u bihi qabla an tasallu as-salah kan qabla an tasallu thalathan salatul maghrib wala taj'alu an ashaiku wala ta'jalu an ashaiku ko cewa ana tsammanin da Allah ta fada gare shi da jama'a ki tsira da amsa Allah ta ta fada gare shi idan an gabatar da abincin ku na dare fabda ubi ku fara qabla an tusallu salatul maghrib kin ga mun ku sallama gara ina an ga abincin dare kaga abincin ashaya na fara tun kafin magriba ku fara kafin da magariban wala ta'jalu an ashaikum kada ku wato jirgin datin abincin daren an gani? Jirgin jikin abincin dare ba suna ba ne gaggauta قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عليكم وقيمة الصلاة قبضه بالعشاء ولا يعجل حتى يفرق منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرق وإنه ليسمع قراءة الإمام aka حديث آه عبد الله بن عمر yana cewa ma ki ila da anta Allah ka tafi da gare ki yace idza wudiya asha ahadikum in an zo an ajiye abincin magariba ɗayan ko kimanta sallah kuma ga janta da sallah fabda wuzila ta yi fara da abinci wala ya'jal hatta yafruga minhu kada ya jirgin da yake har sai ya kammala an gane har sai ya kammala sallar sai nan sai ya zo abincin wa kana bin umar yuzo lahu ta'am abdullahi da umar din da ya kasance an ajiye masa abinci wa tuqamu sala kuma ga shi an tare sallah wala ya ajiya hatta ya fara baya zuwa wa sallar har ya kammala cin abinci wa innahu la yasma'u qira'at al-imam kuma a hakan ma yana jiyo karatun limami an tare sallar injini ga kuma abin abin da ya sa hikimin da yake cikin wannan shi ne. samun nutsuwa sallah jigo ne a kowace idan sallah aka yi da ba cikin to ta samu matsala in sallah tana tare da rashin kushuri na taɓa gwada mana cewa malamai a cikin rubuce-rubucen sun ce kamar mutum ne rayuwa mu kai ta san ne kai shi ne jigo rayuwa ɗan adam to in sallah ta zo babu kushuri ko kamar mutum ne babu kai to da haka babu sallah wa qala zuhair وواب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإنه قيمة الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان وهب المدني وهب مدني cewa uku daga nafi azanna bi tabi'i ne almajirin abdullahi dan umar yana cewa ma shi tira da hanta Allah kare tafi da gare shi ya ce abdullahi dan umar ke ba shi tira da hanta Allah kare tafi da gare shi ya ce idza kana ahadukum ala tsawon? in dan ya kasance yana ya zo gurin ta abinci fala ya'jal kan bai jirgi hatta ya qadi hatta ya hatta ya qadi hadithu minhu hatta ya kammala bukatar ta da wannan abinci kawai ne je ya gabatar da cin wannan abinci wa yana qimatu sala kula ko an da sala kaga umarni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Ibrahim ya ruwaito shi bin Munzir daga Wahab bin Usman shi kuma Wahab dan Madina kaga hadisan gaba ɗaya suna tabbatar mana da me jawabin mutum ya ci abinci din lokacin sallah ya yi aka hada da abincin ga abincin daga lokacin sallah sai aka ba dama mai ya gabatar da cikin abincinsa ba sai ya yi sallar ba tukunna saboda gudun matsala akwai a babi guda ɗaya mai mai hadisi kwaya ɗaya ko ina ga akan salamu kwana babin izadu iyal imam ila sala wa biyadihi ma yaqul tunda yana da alaka da wannan babukan da muka karanta babin da zai maga maganar hukunci idan an yi kira liman zuwa sallah ko kuma an yi kira sallah liman ya ji a hannunsa kuma ga abincinsa an gani? saboda haka mene ne abin yi ala hata na abdulaziz bin abdullah ala hata na ibrahim an sale an ibn shahabin qol akhbarani jafar bin amr bin umayya anna abahu da ra'aytu rasulullah sallar ya wasallam ya'kulu zira'an يعتز منها iya إلى السلام فقام فضرها السجين فسلى ولم يتوضا إمام البخاري جنب أفكر إمام البخاري يكاو حديث A بن أمية cewa mahaifinsa ya ce na ga ma'aiki kira da hanta Allah ta kara tabbata a gare shi yana cin abin yana cin wato jira'an ya hatar zumina ma'ana dantse na dabba an dafa nama an bai manzala Allah sallallahu alaihi wasallam dan dabbar yana yagen nama an gane fadri ya lasara sai aka yi wa manzala a ishara cewa duk lokacin sallah ya yi ma'ana shi yake jira fa qama sai manzo Allah ya miƙe fadara su ke ni da wuka ce yanka sai ya tafi da wuka zai tafi kullun sallah fa sallah wa za a yi je sallah ba tare da ya san Allah a lokacin manzo yana da alula sai aka kira sallah saboda haka kuma ƙarshe na cin nama amma duk da haka dan a nuna maka jawab sai aka ce ya yi sallar ba tare da ya yi ba ba tare da ya sake nuna ba kuma kenan ka gama ba wai abinci ga magalin irin na hatsi ba ina cin mai nama duk da haka cin nama bai sa an ce alwalarsa ta gare ba kenan wanda ya ci nama kuma yana da alula yanzu yana da yana da dama har yanzu ya dai ya sanar sanar wannan alolata ina ganin ba tambaya sai ma ajiye a akwai tambaya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am da ba yana nufin idan an zo tsara sallar farilla wani kuma ya koma gefe yana nafila ita muka ta bayani a satin da ya gabata amma idan magariba ce kai kai makara ka zo za ka tada sallar magaribar ka ga masallaci ya rawancin ga shi kuma za a yi sallar isha kuma a ƙa'idar sallolin nan jero saki sai ka koma kai magaribar ka ka zo kuma in ka samu sallar jambi a isha ka sallata in kuma baka samu ba ka yi taka daga baya kai dai da ba ka samu matsala in ka karanta hadisin da sahabbai a yakin kandak suka rasa sallar la'asar har magariba ta yi da aka koma wani filin aka tsaya za a yi sallar sallolin guda biyu wacce aka fara za aka fara kawo la'asar sannan aka yi magariba duk da akwai ruwaya da ta nuna cewa an yi sanar magariba aka kawo la'asar ɗin daga baya amma waccar ta farko in ta ce tabbatacciya wacce ta karfin dalili wallawa ala Thank you. na'am na'am yawwa hadisan guda biyun ka kalla na na ta ce manzo sallallahu a jinyarsa da ya bar duniya hukuncin a baya a yanda yake idan liman yana sallah a zaune to fa sallu dudu an gani in yana sallah a tsaye ku sallah a tsaye amma ga jinyar da ba shi da sallama ya bar duniya ita kaga tarihi ya nuna wancan hadisin da wannan wane ne na ƙarshe in za a ɗaukunci wannan za ka ɗaukunci an gani ya ba da dama cewa tun da shi bayar lafiya a zaune zai sallah sai na bakar ya sallah ɗaya eh, mutane su sallah da sallah sai na bakar na ba ta kaba ita kuma a nan ka kalla asalin farkon limamin wanda ya fara sai na bakar ne shigowar manzala sallah sallama sai ya karba amma idan limamin guda ba can gaba ɗayan sa marar lafiya ne kuma shi ne zai ja sallah daga farko har ƙarshe ku a cikin ku babu liman to yanzu za ku sallah ne da sallar liman an da yau wannan shi ne wallahu ala shedan ne yake kawo mutum irin wannan bayan kayan aikin alheri kuma aikin ya karbi sai kuma ya raya maka da ka sani ba da makai ba shaidan. ne abinda za ka yi a nan in kana so aikinka ya tabbata ka samu lada na farko dai wani ka karka a karka masa goyi na biyu kar kuma ka rage karfin yin alherin idan misali aiki ne da ka saba yi sati sati to kan sati ne zo kana ba da goma goma kuma ka dawo biyar ko ma ka ci gaba ka ɗore akan wannan abin da ka saba sai ya zama shedan din ya rasa ƙofa a kanka a nan gaba a sannan hankali kana daɗa rage ƙarfinsa har an neme shi a rasa a tare da kai na ba ta ka banta amma idan yi ci nasara ta yana sa maka ina ma ban yi abin nan ba kuma da lokacin abin ya zo sai ka ƙi to sannan hankali ma duk zai shafe ka daga yin aikin alheri ka kuma kawai kuma ya hana kai aikin alheri kuma ya bishiro ka da shari'a mana don ka shiga ba da yi wallahi wala Thank you. sosai ma ya ce wai idan kana sallah kuma sai ya zama kana ɗan tunani ka tuna wancan ka tuna wancan don amma da ya faɗo na cikin hajji daga kayi kafara ka tara sallah to zai zo hadisin tun farko cewa da an kira sallah zai fita ku in an yi kama zai sake fita ku amma duk a faɗar da ake yi in aka kira sallah zai dawo in an yi kama ya fita abuja zai sake dawowa daga kun da sallah kun shiga to zai shigo zuciyar wannan ya kara masa abin da ka daɗe ba baka turo shi ba na kirki da na tsaya sai ya ta bidiro maka da yanzu ka fitowar ka ta kaza abu kaza ka da ka ajiye kana mai shi karasa ai a kaza yi kaza kaza duk ya tuno maka har sai ka rasa ma yanzu ni a wata ka ne wata tura ma ne nake karanta wani ka rikice gaba ɗaya Rakayoyin kama baka san maguda nawa bane in kai ne zai an shiga uku na ta baku labarin wata sallah da na gani an yi raka'a biyar liman ne ma mai tunowa ma su ma mu ma gaba ɗaya an yi raka'a biyar din ma da su ma su ma ba wanda ya san ma a ina shi saboda na ce din ya riga ya gama eh, karɓe zukatan mutane saboda da haka yake yi daga kun shiga sallah sai ya bujiro muku da wannan ya bujiro muku da wannan ya bujiro muku da wannan abin da yake so rikice a yi sallar gaba ɗaya ba yi san a ina kake sun kammala kayan sallama kai dai kasan raka addai kuɗi ce kuma na yi amma da za a tambaye ka da wace zura da wace zura ka gaba bayan bata kai ma baka saka kawo to sallah ne an sauke farari amma lada babu Allah ya mana tsari saboda mai saboda wannan da abin da ake bukata a samu a cikin rukunan sallah da kushuri da waye da abin da zai tabbatar da ruhin sallar ce maka aiki dan ya kwace maka baka same shi sau da fara alhamdulillah kai shi yasa aka fi so mutum ya sallah a cikin jami'i ko da za ka yi zancen zuciyar da hayaniyar duniya ladan da ake bayarwa a sallar jami'i ka same shi illa iya ka yi maka wazi ka gyara sallar ka kai ka tuno abubuwan da kake yi lokacin da kake yin ta ka kori ɗan lokacin da kake sallah kar ka yadda ka wasa da hankalinka a cikin sallah wallahu a'lam abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya bamu lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum